malami ya ce ba al'umma ai wannan abin yana da kyau ya ja musu aya ya ja musu hadisi sai kai barna sai sarki ya shigo saboda yana tsoron idan yi magana za a cire shi daga sarauta wannan shi yake kashe kasa shi kuwa mukami ba dawwamame ba ne ya kamata duk sarki ya san wannan da dawama ake a sarauta da ban yi sarki ba ai wani yayi kafin ne kuma kafin yayi wani yayi kuma ran da Allah ya ce kowane mukami ne ran da Allah ya ce ya kare in baka fita da kafa ka ba za a ɗauki gawar ka a da ita